Bayan da Majalisar Dokokin Jihar Kano a Najeriya ta bayar da sanarwar dakatar da binciken mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu a kan zargin karkatar da wasu kudaden masarautar ta Kano. 'Yan Najeriya na ci gaba da tafka muhawara a kan lamarin. Majalisar Dokokin Kanan dai ta ce ta dakatar da binciken ne saboda sanya bakin wasu manya na Najeriya. a ciki har da tsofaffin shugabannin Najeriya guda biyu da ke zaune a Mina, General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar. Akan haka ne muka ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar jihar Niger. Da farko ga Honorable Ahmad Dogara tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger. Gwamnati da manya suka shiga tsakani. A ce majalisa yanzu sun bincike sarki sun fito da wayansu matsala kan sarki ba daɗi ai. zai kawo mishi matsala zai kawo a tsige shi ai yanzu ina batun haƙƙin talakawan da ake zargi ya danne a don ya danne haƙƙin talakawa wannan ya zo ya cimma kuɗi ne kuma a masarautar kuma ya taɓa to ina jin ayyukan masarautar ya yi da shi ai ba ya danne haƙƙin talakawa ba ne tunda yana taimakon su sunana jamila musa daga nan mina gaskiya ban ji daɗin hakan ba because sarkin kano masarautar kano in short yana ɗaya daga cikin manyan manyan masarauta a najeriya wanda yake da kima da mutunci a gaban a idon mutane ji daɗi ba a ciki dakatar da binciken because da ya kamata a ci an ci gaba saboda ya wanke kanshi to me kuke ɗaukar shi yanzu kenan to gaskiya ina ɗaukan shi a maybe kamar ana nuna cewa if mutum yana da girma kamar zai iya yin abun da ya ga dama ba za a bincike shi ba. To amma a nashi gefen shugaban kungiyar Izala a jihar Niger Alhaji Abdullahi Musa mai rediyo nasiha ce ya gabatar ga sarkin Kano. Batun zargin ana zargin sa kudaden talakawa sun bata a hannunsa a matsayin shi na malami wanda ya san kabli da ba'adi kuma a matsayin sa na mai arziki ba talaka ba alal hakikatan ya sani cewa in hakkin talakawa na hannunsa to fa in bai bada shi nan ba tabbas zai bada shi a lahira in ko akwai haka ya kamata ya bada wannan haƙi ga masu shi domin ya sami tsira duniyarsa da lahirarsa wato wannan nasiha kenan ma kuke mai wannan nasiha to ai ya cancanta ai mai nasiha komi ilimi mutum komi girmansa bai wuce shi ma ai masa nasiha ba a lokacin da na yi ƙoƙarin jin ta bakin tsofaffin shugabannin najeriya da ke zaune a mina An ce shi General Abdulsalam Abubakar ya yi tafiya zuwa ƙasar Ethiopia, yayin da shi kuma General Ibrahim Badamasi gida muke ci gaba da ƙoƙarin jin ta bakinsa a kan lamarin na Sarkin Kano. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a nigeria.